Yadda za ku samu coin guda miliyan biyar na wannan rana wato daily combo na hamster combat. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Wannan da kuke gani shi ne wato hoton da za a samu coin guda miliyan biyar na wannan rana wato ranar tara ga watan huɗu dubu biyu da ashirin da huɗu. Wannan dai su ne hotunan saboda haka yanzu za mu je tare da ku domin mu nemo su. Amma ta yiwuwar su daga cikinku idan za su yi sai su nuna mu sai sun yi inviting idan ba su inviting. Wasu kuma za ta nuna sai sun buɗe wani kafin wancan ko ince waɗannan su buɗe. da haka yanzu mu shiga domin mu fara. Ga wanda bai fara ba har yanzu akwai sauran lokaci. Link ɗinsa yana ƙasan bidiyon nan description. A shiga link ɗin a je a yi register ko ince a fara mining ɗin. Don haka yanzu da farko za ku shiga cikin wato hamster combat ɗinku daga nan sai a shiga wajen mining kamar haka yanda aka rubuta mining To nan shine wurin da za a shiga. Don haka yanzu za mu duba hoto na farko. mu ga wannan na hoto na farko. Hoto na farko akwai X wato shi za mu nemo za mu buɗe X. So muke tunanin X yana wannan ɓangare. Ga X nan X yana wannan ɓangaren PR and team to za mu danna X sai mu buɗe shi kamar dai yadda kuke gani. To yanzu ga X nan ta fito mun samu guda ɗaya saboda haka sai mu je zuwa hoto na biyu. Hoto na biyu shi ne do sai mu duba shi ma muna tunanin yana wato waje na farko wato market sai mu zo yana kuma daga ƙasa in ke gani sai mu zo ga hoto na biyu sai mu yi a kansa shi ma sai mu buɗe kamar yadda kuke gani mun samu hoto na biyu sai hoto na uku hoto na uku sai mu duba mu ga wanne ne yawwa trading bot shi ne sai mu zo sai mu sai mu duba shi ma ga trading bot nan bot ga shi nan to amma ba zai buɗe ba sai mun yi unlock na item na IT team mun kai shi level 9 saboda haka sai mu dawo mu duba IT team mu kai shi level nine. Da haka zo ɓangaren wannan R, eh, P R and team ɗin nan sai mu duba IT team sai mu kai shi level nine. IT team nan yana level three sai mu kai shi level nine. Gashi nan mun kai shi level four, mun kai shi level five, mun kai shi level six, mun kai shi level seven, mun kai shi level eight. Yauwa yanzu mun kai shi level 9. haka sai mu koma da baya wannan ɓangaren market ɗin sai mu zo mu dube mu duba wato wato trading ɗin mu mu buɗe shi. Saboda haka ga trading boat ya buɗe sai mu danna kansa sai mu danna go ahead. Daga nan shikenan gashi nan mun samu guda miliyan biyar. Sai mu danna check the price. Shikenan yanzu idan kun duba gashi nan mun samu. Sannan mun samu eh, namu ya ƙara kan yanda yake. To ina fatan an fahimta. Allah ba mu sa'a. Wanda ba su yi ba link ɗin sai na ƙasan bidiyon nan wato description sai a shiga domin a ji fara. Allah ya sa mu dace na gode.